Salam malam. Na'am, to me magana? Eh, suna na Husaina Ahmad Yusa daga garin Kaduna. To aje Husaina muna jinki. Hmm, masha Allah, na gode sosai da zaman da aka bani. So, in na fahimci malam abin da yake magana akai akan magana abin da akan magana abin da ya shafi yara 'yan zanga-zanga da ake cewa an kama su akan dai maganan prof makar ko haka haka haka daidai daidai daidai very good eh, yawa to yawa to ni gaskiya a nawa ka gani irin halittun na ce amma hmm. gaskiya da gaskiya ta fito dole mutum zai yi kuma a iya fahimta ma ni da nake da shi hmm. Yanda na fahimci da malam zan mai da mai magana idan akwai gyara sai kai mu sai in na fahimci kana Ni shi shi kamar ya zama muryar talakawa kamar mm. idan muna son isar da saƙo a matsayinmu na talakawa muna son mu isar da saƙo kamar za mu iya wakilta shi ya zama kamar shugabanmu na isar da saƙo saboda yana da dama da mu talaka ba mu da shi a kusa da manya tunda yana da yana da yana shi a Abuja kuma na fahimta. Malam Muhammadu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam hajiya muna jinki. Ta ga wannan mace ce maza da yawa haka ne. In na fahimci yadda yake nufi kenan ko? Haka ne. Haka ne. Yawwa. To ni gaskiya a nan gurin a nan gurin gaskiya ina tare da malam. Gaskiya ne. Da yake na ce muna tare saboda ni yanzu talaka ce. Ni yanzu idan ke mun ma'alar misali in fito in je in samu wani babba haka wanda zan je in ce in kalle shi ido da ido in faɗa mai damuwa na gaskiya ban da wannan hanyar sai dai ta social media kuma social media misali idan ba a ji ba sai aka ce an ba mu doka za mu iya mu fita zanga-zangar lumana. Wasu daga cikinmu, wasu daga abin da nake so bu sani a alkana wuyi maganar shi na ɗazini ina tare da shi fa a wani bangaren amma a nan ba ma tare da siya. gaskiya ne amma anan ba ma tare me yasa ba ma tare da ya ce wai ya ce wai wai wace wai yunwa akwai ai mana duka ko wanda baya Najeriya in dai yana hawa social media yana bibiyan Afirka ya san Najeriya muna cikin wahala ko kuma dan kuma an sake program da an yi mu irin mu da biyayi. Gaskiya. Ba ba ba da masifar da ta wuce mace ta je ta ba da kanta don ta ci da iyalanta sai ko ta ci da ƴaƴanta ko ta ci da iyayenta bai mu a gurin mu mata abin da ya fi wannan wahala gaskiyan mallam wallahi kaga Allah ne ɗaya na rantse da Allah zan iya kawo maka mutane sun kai uku ko hudu wa'inda na sani yunwa ta kashe wanda ƙararrar yunwa ce ta kashe su malam ba wai talauci kawai da yunwa gaskiya ne To, ni ban ni gaskiya dan ni talaka ce ban sani ba. Ni ban ga wata yunwa da za ta za ta zo wacce ta wuce wacce ake ciki yanzu da wahala a Najeriya, wacce za a ce wai har yanzu ba mu kai lebin din da za mu fita mu ce a taimake mu ba. Gaskiya ne. Ni ana kuma ni yanzu ina da sako alal misali. Malam ni alal misali yanzu Allah ya hore mu waya Android ta dubu goma sha ɗaya na siya malam akwai wanda ko Nokia ba shi da shi talakan Najeriya ta ina zai mika saƙon shi shugabanni su ji in bai fito zanga-zanga ba. Hmm. Kuma maganan malamai da suka yi ai malamai sun kasu kashi biyu wasu malamai da cikin malamin sun ce an fito zanga-zanga a yi na lumana banda an yi ni dai na ji ban san ko wani bai ji ba ni dai na ji. Hmm. Haka ne. kar a yi kaza kar a yi kaza an haka ne kuma kuma yau muna muna lokacin ko kai haifi da cikin ka ba ku ba kowanne bane kake faɗa ma magana ne subhanallah sai dai mu Allah ya shirya mana zuri'a kuma ba wanda ya fita daga zanganta wanda ce je kai kaza kai kai kaza kai kaza mu rika mu adal kada mutum ya kawo gaskiya a cikin dan ka lura wai bangaranci ka kai mm. ba ko kuma wani ba tare da ba ko kai cizon ɗan abin nan ni gaskiya ira ahlus sunna ce amma a nan ina tare da malam gaskiya ne yawwa kuma yawwa kuma maganar yawwa kuma maganar da ake cewa a hakuri na ɗan tsawaita maganar da ake cewa yara kaza malam hukuncin da aka ma yaran nan malam mu fa Najeriya ne a gaban mu malam wallahi an sata ɗan uwana wallahi wallahi dan uwana wanda da uwar shi da da uban shi da uwata uwa ɗaya uba ɗaya wallahi malam an sace shi a zamfara haka ne kuma sai da muka bada kuɗin fansa ya fito malam wa'annan so nawa za a kama yan kidnapping kuma a sake shi yan boko haram ma malam an kama su an mutu abuwa balle wa'annan yaran da in je muna son har a ce wai akwai hukuncin da za a ce gara gara muna godiya muna godiya Na gode da lokacin da ba da Allah ya saka da alkhairi kuma mu ni kar halin sunna amma ina tare in gobe aka ce maka za a naɗa shi wallahi ina ina bayan shi. Masha Allah Allah ya saka da Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara eh, basira. Eh, Malam Muhammad. Eh kafin ka tafi gaba to kaga wannan ne ta kira amma kuma ta fahimci asalin abun da nake batu a kai. kuma kaga ai ta ɗauko maudu'in da aka yi batu a kai amma kaga duk wanda suka saukan magana ta gaskiya suna tsallake asalin point ɗin ma da aka yi batu a kai fa eh, asalin maudu'in da ake tattaunawa suna tsallakewa sai su tafi kan wani abu daban na gane mm, so saboda haka wannan su ne kawai batun duk wanda zai zo ya fara tambayarsa akan cewa me yasa na ce Profesor Ibrahim Makari ya cancanci haka za ko kuma abun da ya faɗa ɗin nan ba daidai ba ya fito ta kan maudu'in ai shi ne abin da na fara da shi. Yawwa sai ya ga kamar ka nuna masa abin da zai tambaya kenan shi abin da ya Eh to ai kana ji Malam Muhammad abin da ya sa saboda mutanen na lura wai sai an gaya musu ma maudu'in ne ga abin da za su faɗa wai su da kansu ba sa jin me aka faɗa. Ikon Allah. kai ka san abun yayi nisa kwarai da gaske kuma ka gani wasu da gangan ma sai mutum ya shigo ya ce wai ai shi bai fahimci ma abun da aka tattauna ba duka kai Allah ya sauwaka salamu hmm. alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da malam Ahmad na'am kola sunan ka daga nake kira ana kira na Muhammad Sani ina kira daga kasan Ghana to malam Muhammad Sani minti da muka baka muna jin tambayan ka alatul eh, ina gaida malam kuma ina da wani tamar zan tambaye shi game da batun hukumomin na aka votin su su suka te hukuma abin da suke gidan gwamnati na su suna matsayin talakawa ne kuma suna matsayin masu kudi ne yanzu kuma za a nada shugaban talakawan yanzu <laughs> na an ka fahimci kwashin na ko malama ban ni ban fahimci tambayar wannan bawan Allah ba fa ban ban fahimta ko kai ka fahimci tambayar sai ka ƙara mun bayani to don waka, mai mai ta fahimta ka fara shi yadda za fahimta nace wannan kan votun su suka te gidan hukuma su wakilan su wakilan su wane ne wakilan talakawa ne ko dai wakilan masu kudi ne yanzu na ake so na da wakilan talakawa Malam ka fahimci tambayar sa. Wallahi har yanzu ni ban gane me yake so ya faɗa ba. Har yanzu ban gane me yake so ya faɗa ba. Ka dan ƙara mun bayani, ka dan ƙara bayanin sosai don in fahimta. Malam Muhammad. Na'am. Allah in kai ka fahimci me yake nufi ka dan yi bayanin hala zan iya ganewa. Wai oh. waɗanda aka zaɓe suke tare da hukuma. eh suna nan ne su wakilce talakawa ko dai shi yanzu an kuma na da wani daban da zai zo wakilce talakawa Ok, e, in na fahimta kamar yadda muka kawo maganan Professor Ibrahim Makari cewa me yasa ba za mu yi tunanin ya zama jagora ko? Yawa. E, eh, to abinda nake so ɗan uwa ya fahimta shine. ne. wannan muna batu akan yanayin da muke zube kuma kusan ba mu da wani lida guda ɗaya shugaba ɗaya wanda zai yi magana ya zama an goyi bayansa ko kuma an karfafa zancensa ko da daidai ne saboda zamtuwar mun rarrabu mun kakkasu mutane suna nan ɓangaranci ya kama su in wane baya bangaren mu ya faɗi magana ko daidai ne ko ya faɗi wani abu ko da ya tabbata gaskiya ne saboda bangaranci sai a dinga kushewa a dinga nuna a'a bai dace ba kuma inda a cikin su ne wannan bangaren aka yi wannan aikin sai kaga suna yabawa aikin suna gwada aikin suna tabbatar da aikin saboda wanda ya yi abun yana bangaren mu ne to irin wannan ta'assubancin muke cewa mutanen mu a yi watsi da shi kamar misali ya zamana uh, muna da murya guda ɗaya musamman su limamai masu wa'azi tunda yanzu kamar su limamai da masu wa'azi su ne wanda idan suka sake magana a ƙasa